daga inda muka tsaya ko kuma mu dan koma baya kaɗan don tunatarwa kamar wanda ya zage ta sai kuwa ta sake fashewa da kuka ta juya da gudu ta nufi bangaren ke lambu abbas da ya ga haka da sauri ya taho ya shiga motar suka fita a gidan bello na daga musu hannu da mishi fatan a sauka lafiya allah sarki wannan kenan sai kuma ɗaura kai tsaye karkata madobi ya yi yana hangen fuskar khalid lokaci zuwa lokaci abbas na daga gefensa sai ya kalle shi sai kuma ya tuntsare da dariya tsawon lokaci a haka suke tafiya kafin abin ya kai shi makura ya gyara zama ya kalli abbas ya ce meye girgiza kai yayi yana gintse dariya ya ce ba komai najib ma da ke riƙe dariyarsa ya kalle sa ya ce najib ka sake yi min dariya sai na zabge ka da mari dago hannu najib yayi ya ce allah ya baka hakuri babban yaya ni fa ba da kai nake ba a hasale ya ce to da wa kuke dariya mahaukata ne ku ai dai ba zai wuce abin da na yi ne kuke wa dariya ba ko to an je an yi ɗin ai matata ce wata mahaukaciyar dariya suka sake rushewa da ita abbas na faɗin to ban da abin ka ji mun yi magana ne cike da faɗa da masifa ya yi ƙofa ya ce ai na san za ku iya ne kuma an je an yi ɗin cike da tsokana na jib ya ce babban yaya ni kan me zai hana mu juya da baya a ɗauko jo don ina ga za ta maka amfani ko da daidai da ɗan kawo maka ruwa haka ko share maka gi dukan da ya mishi a ƙeya ya sa Najib ya kansa yana sake bankarewa da dariya yana faɗin Allah ya baka hakuri Abbas kam dariyar ke ta ce ma ta kama shi dariyar ke ta ce ma ta hana shi magana sai kilkilewa yake idanuwan shi har da hawaye kallon shi Khalid yayi sai kawai ya ɗauki kai ya ce rayuwar ta wace a bar dariya a wajenka ko girgiza kai yayi ya ɗora hannun shi a baki yana kallon titi muryarta sautin bugun numfashinta idanunta hawayen da ke fitowa daga ciki hasbunallahu wani ni'mal wakil bai taɓa sanin haka yarinyar ta mishi illa ba idan ba yau ba bai san cewa zai iya jin ya tafi da ita duk bai san cewa zai iya jin ya tafi da ita duk inda zai saka kafarsa ba sai yau a tausashe ba tare da ya kalli ɗaya daga cikinsu ba ya ce na bar muku amanar ta. ku kula da ita yadda za ku iya shiru suka yi daga dariyarsu don maganar da ya yi daga zuciyar shi ya yi ta dafa kafadarsa Abbas yi a sanye in insha Allahu mu iya bakin kokarinmu kallon shi yayi jinjina masa ido alamar gamsuwa da abin da ya faɗa da kyar mama ta lallaba ta ta shirya ta tafi islamiyya tana ajiyar zuciya yau kan ko a islamiyya? an san Danejo ba ta cikin farin ciki don ko babu surutun nan sai malam ya yi ta jaddada mata ya yi shiru sai malam ya yi ta jaddada mata ishiru ishiru haka kuma babu yawan tambaya wacce duk tambayoyin na ƙaruwa ne take yi haka zalika hawayenta ma sun san da matsala kawayenta ma sun san da matsala don komai yau ba za ta zo musu da shi ba na ci haka jakarta ba ta yi nauyi ba ma'ana ba ta kwaso 'yan kuɗaɗe ba bare su yi ta su, a ƙarshe shan iska da aka fita ma ba ta fita ba tana zaune da littafi a gabanta ta zuba masa idanu ɗaya daga cikin kawayenta ta kalle ta ta ce fatima zara mu je an fita shan iska fa ba tare da ta ɗago ta kalle ta ba ta yatsa na fuska cike da masifa ta ce ke ni ba zan fita ba ki je kawai haba haka aka yi ta karatu har aka tashi ta kamo hanyar dawowa gida san babu walwala a tare da ita cikin tsananin farin ciki suke fitowa daga malt din na Alhaji Mudan Najib na goye da Nawaf irin goyen nan na gaba san baya jin wani abu wai shi ɗauke da yaron sannan yana riƙe da ledojin sosai yake son ke lambo kuma yake tattala abarsa don haka yake jin zai iya yin komai a kanta dan juyawa ya yi jin ta dafa kafaɗarsa tana faɗin wayo allah na tsayawa ya yi cike da kulawa ya ce ya dai kaɗuwa turo baki ta yi tana sadda kanta ta ce zamewa ne kallon ta ya sannan ya juya ya ci gaba da tafiya yana cewa ki taka a hankali to ki taka a hankali ko salon ki zame ki buɗe kafafu a gaban garda wannan a banza a wofi wai ma waye ce ki sako takalmin nan kuma me yasa ba kya saka niqab tsayawa ta yi saboda juyowar da yi alama e ita yake jira ya ji daga gare ta turo baki ce tana kallon titi ta ce ban iya saka ta ne. takalmin kuma ai kai ka siyo min gyara tsayuwar yayi yana tallabe na wab sosai ya ce ke kalle ni ni za ki kalla sannan ki magana Hajiyar zuciya ta sauke a nitse ta saka idanunta a nashi fuskar ta ba fara'a ta ce na kalle ka me aka yi ta zaro idanu yayi da mamaki ya ce ni ne mai aka yi da ni ne aka yi dija dija sake tamke fuska ta ta kalli nawab da ke baccinsa ta ce idan ba za ka tafi ba ba ni yaro na dare fa ke yi kallon nawab ya yi sannan ya kalle ta ya ce kwace shi mana dija haka kawai kika ji ya dace ki raina min wayo ko takawa dai da niyyar raba shi ta wuce tana faɗin Allah ya baka hakuri sai ka zo to da sauri ya juyo yana faɗin dakata bai karasa faɗa ba motar Alhaji mudan ta danno hancinta ta kofar molt din tsayawa yayi har ya ajiye motar wajen ajiyar motoci ke lambu ma tsayawa ta yi duk da ta ne ta sar da kanta don tun bayan su, bata sake haɗa idanu da shi ba suna nan tsaye karaso yana saɓa babbar rigarsa yana washe musu baki yana zuwa wajen Najib ya nufa tare da kokarin ɗaukar Nawab da tuni Najib din ya kwace ya kunce ɗaurin abun goyon yana faɗin wai har kun fito ma wai har kun fito ma ko da fara'a Najib ya ce mun fito abba ai na tambaya aka ce baka ciki sai da ya dan daga nawab sama yana duban fuskarsa yana murmushi ya ce na fita asibiti na je shi yasa da kulawa najib ya ce waye ba lafiya abba jikinka ne sai da ya sumbaci nawab sannan ya ce ba ni bane su mace amma da sauki ke lamba da ke sauraron su ba tare da ta kalle shi ba ta ce ina wuni da kulawa ya kalle ta ya ce lafiya lau kadija an wuni lafiya lafiya lau ta faɗa tana sake sadda kanta da dariya yana kallon yaron ya ce mutumin bacci ake ta sha ya rigima yanzu cike da kunya ta ce har yanzu yana yi baya barin mu baccin dare dariya alhaji mudan din yayi ya ce ai haka baban shi yayi zai daina shi ma da ya kara wayo dariya najib yayi ya ce abba a bar tone tone mana kuma ma ai ga na zama mai basira saboda kukan da nayi ko taba baki alhaji mudan yayi ya ce in mm, fa haka ne mai basira murmushi suka yi kafin najib ya sake cewa abba ya jikin basuma? me ya same ta kallon shi yayi a sanye ya ce jikinta da sauki kwana goma sha ɗaya kenan tana fama da nakuda idan aka ce za a mata aiki sai ta rikice ta yi ta hauka a asibiti gashi kuma tana tana tana tsananin wahala nakuda sosai take amma babu haifuwa babu alamar ta da kyar aka samu ta haifu bayan magariban nan sai dai abin mamaki abin bai zo da rai ba duk da irin motsin da yake mata a ciki har kafin ta haife shi to ya faɗa yana sauke numfashi tare da saba nawab a kafada ya ci gaba da cewa koma dai menene alhamdulillah tunda ta haifi lafiya cike da tausayawa da jimami na jibi ya ce ayya Allah ya sa ka shi ya fi alkhairi Allah ya bata ladar haifuwar amin alhaji mudan ya faɗa yana miƙo masa nawab ya karɓa ya sake mai da shi wurin da taimakon ke lambu sannan suka yi sallama suka tafi Allah sarki washe gari da mama suka shigo falon ya miƙa wa Danejo Nawab ya ce ki bashi madararsa ya sha wata uwar harara ta zubga masa ta ce sai ka gaya min sai ka gaya min to ni ban sani ba murguɗa baki ta yake lambu da ke kallonta ta miƙo mata fidar Nawab Najib kan murmushi yayi ya kalli mama da ita ma ke murmushin tana girgiza kai ya mama tun jiya da babban yaya ya tafi take ta mana muzurai a gida ban san me ya same ta ba ko kuma dai masifaffen ya tafi ne ya bar mata gada masifar a kufle da Danaitu ta miƙe tsaye tare da ajiye Nawab kan kujera ta ce eh din kuma shi ba masifaffe ba kar ka sake ce mashi masifaffe na faɗa maka juyawa ta yi ta a falon ta tafi nasu ɓangaren. ajiyar zuciya mama ta sauke ta kalli Najib ta ce ka daina tsokanarta, yanzu fa a ɗane take za ta ga kamar kuna wasa da rayuwarta ne na kai yayi ce to mama insha Allah kallon ke lambo ta yi ta ce ke lambo za mu je gidan su Najib ne jiya yake faɗa min yarinyar nan ta haihu zan je na musu gaisuwa da ladabi ta ce to mama a dawo lafiya Allah ya sa ta faɗa tana juyawa ta bar falon da sauri na ji biyan matso kusanta ya rankwafa tare da cakumo bakinta ya tsotsa ɗaya hannun shi kuma a nononta sai da ya saki bakinta sannan ya ce don Allah ki sha don Allah ki sha madara ki sha roba guda don su kara taruwa idan na dawo shi zan sha a madadin abin karan kumallo Rawar da kai ta yi bata kula shi ba hakan ya sa shi tallabo haɓar ta ce, da ke fa nake magana a sanye ta ce naji kallon tuhuma ya mata yace kamar haushi na kike ji ko girgiza kai ta ce me yasa kace haka Na ga kina wani shaman kamshi yau ya faɗa yana mikewa tsaye da kyau kallon fuskarsa ta yi sannan ta ɗan tura sa baya kaɗan ita kuma ta tashi tsaye tana ci gaba da kallon shi a sanye kuma a nutse amma cike da jin masifa ta ce saboda ni a bar bukatar ka ce kawai ni zan tsaya kai ta morata amma kuma a waje 'yan iska na kiranka har cikin gidan nan to na gaji tana faɗa ta juya ta nufi inda nawaf yake da sauri ya gaban gabanta kirjinsa na bugawa ya ce ke dakata me faru me aka miki me na miki to da zaki tisa ni gaba kina min masifa a hasare ta ce ban sani ba rabawa ta sake yi ya tare ta yana rike ta ya ce sai kin faɗa min me ya faru harara ta auna masa ta ce na ce ban sani ba ko ka ɗauka mahaukaciya ce ni jiya ai ina kallon ka sanda ka taso daga gado ka fito dan kana amsa waya idan namiji ne ya kira ka za ka ki ɗagawa a gabaya a gabana ne raba shi ta sake ta ɗauki nawab kan kujera ta shige ɗaki ta bar sa a nan tsaye sororo yana tunanin abin da ya faru jiya tabbas haka ne ya fito saboda lambar malika da ya saka a bakin jadawali hakan ya sa ta canza lamba tana kiransa ko jiya ma da ya fito rashin mutunci ya kirɓa mata sannan ya kashe wayar fa amma shine yarinyar nan za ta canza masa za ta caza masa ɗanyen kai jiki a sanye ya juya ya fita dan mama na jiran shi ba don haka ba sai ya zauna sun yi magana kafin zai bar gidan a mota ya samu mama ya tayar suka bar gidan a hanya ya kalli mama ya ce mama wai me yasa ban taɓa jin kama sunan basma ba ko da wani abu ko da wani abu ya taso da ya kama ki faɗi sunanta sai dai ki ce yarinyar nan kallon shi ta yi tana murmushi ta ce ba komai sunan ne ke min wuya abadali kuma cewa ta ta yaya zan kama sunan yarinyar da har yanzu zuciyar ld a kuntace take da kaidinta ai mu fulani ɗaya ake mana marama za kuma ta san tayi da 'yan halak rayuwa ce haka dama kuma take tafiya yau farin ciki gobe aka san haka Khalid dai yana Riyad zaman shi kuma yana zaman shi kuma yana karatun shi Hakika hankalin shi a kwance yake kasancewar shi a wannan gari mai tarin falala. Yakan yi salloli guda biyar a masallacin harami. Duk Juma'a yakan yi ziyara ga kabarin fiyayyen halitta da abokanan shi. Wasu lokuta ma a masallacin ma'aiki yake sallar Juma'a. Karatun shi ma na tafiya daidai alhamdulillah. Duk safiya zai kira mama su gaisa, amma duk wanda ke kusa da ita zai ce a bashi su gaisa ko da kuwa hannata ce. Abu ɗaya ne zai ce ya rasa a yanzu, tsantsar nutsuwar zuciya san bayi da nutsuwar zuci wacce namiji mai iyali yake samu in dai zai ɗora haƙarƙarin shi da sunan bacci da baya wuce na awa uku zuwa hudu to fa yanzu buƙatuwar shi za ta motsa da tsananin san kasancewa da mace a hakan ma dan ya raba rayuwar shi uku daga fitowar alfijir zuwa faɗuwar rana azumi a wannan tsakanin kuma yake karatun shi sannan daga magaraba zuwa isha i darasi tare da manyan malamai daga karfe sha ɗaya na dare zuwa karfe biyu, yana tsaye yana kai wa Allah kukan shi game da bukatan shi na lahira da kuma duniya amma hakan ba yana hana shi jin yana son yar bebin shi ba ta kasance tare da shi Allah sarki bayan wata biyu a ya shigo falon yana amsa wayar da da babban yaya ya kira yanzu daga ɓangaren Khalid ya tambaye wa ke kusa da shi kallon mutanen falon ya yi sannan ya ce dukansu a tsanaki ya ce ba na mama a sanya na jibi ya ce to amma don allah ya kamar wata alfarma a nitse ya ce ina jinka cikin rada yana satar kallon ke lambo da ya rasa gane kanta yanzu ya ce babban yaya zan fara baka ke lambo don allah ka mata magana ta daina fushi da ni kaga dai ni ba zan so allah ya yi fushi da ita ba kawai ta canja halayyarta yanzu sai wasu abubuwa take min lazima daga cewa ta haɗa min ruwan wanka ga yadda ta miƙe ta je ta haɗa tana zuwa ta ce min an kai kawai ta yi banza da ni babban yaya ko ɗan bani abincin nan yanzu ta daina wallahi yanzu haka maganar da nake maka an fi wata rabon da yarinyar nan ta yarda mu ɗan raya sunan nan ma da na matso kusa da ita zaka ji ta ce wani zazzafan iska Khalid ya horo daga bakinsa ya ce Najib zan mata magana ba ni mama yanzu cike da rashin jin daɗi ya kara so ya miƙa wa mama wayar ta karɓa tana sallama gaisawa suka yi sosai ta tambaye shi karatu da komai da komai ya amsa mata da lafiya lau sannan ya ce mama ina take murmushi mama ta yi ta kalli nejo da ke kallon najib da ke harara da ke hararanta tana ce masa ai dai ba ni na ce ta rinka fushi da kai ba ni na san wani me tsakanin ku wata hararar ya kuma zabga mata Ya ce ai sai ki yi ta yi ai sai ki taya ni ba ta hakuri ko anki ta faɗa haɗi da makale faɗa. wayar mama ta miƙo mata ta ce ga bindinki kallon mama ta yi ta kalli wayar karɓa ta yi ta ɗora a kunnenta a hankali kamar kullum ta ce bandi am ina kwana kaga kaɗo sai harara ta yake yi don matarsa ba ta kula shi ajiyar zuciya ya sauke a natse ya ce baki ta ba kallon najib ta yi da mama tana turo baki a sanye ta ce na yi sosai ma kullum sai na tuna ka cike da jin daɗi ya ce to ki ci gaba da tunawa da ni ki mai da hankali kan karatunki tom bandi kai ma ka mai da hankali kan karatunka kuma kar ka biyo wa abokan banza sannan ka yi ladabi ga malamanka hakan shine zai sa ka gane me ake koya maka cike da ƙwarin gwiwar ta ne ta faɗa masa abin da malamansu ke yawan faɗa musu da farin murmushi ya yi amma daga baya sai ya ɗauki maganar da muhimmanci ya ɗora a mizanin hankali ya ba ta kyakkyawan muhalli jinjina kai ya yi sannan ya ce insha Allahu na gode hira suka ɗan fara taɓawa kafin daga bisani su yi sallama ya kashe wayar sannan ya umarci Najib da ya bashi lambar ke lambo sannan ya faɗa mishi asalin me faru haka da ya kira ta ya dan ja mata kunne tare da faɗa mata abin da ke faruwa tsakanin Najib ɗin da Malika hakuri ta bashi tare da alƙawarin za ta canza kuma ta canza din ta ba mijinta hakuri sannan suka ci gaba da rayuwarsu Allah sarki bayan wani lokaci har yau Malika bata hakura ba kudirin bata hakura da ta ba haka ne ma ya hakan ne ma yasa yau ta tare ta tsare hanyar da ke lambu suke bi ita da Danejo suna zuwa gurin koyon girki nan kusa da su suna tafi ita da Danejo da ke goye da Nawab ke lambu na faman bare gujiya tana ci tana faɗin wallahi yunwa har wani irin zirara suke min da fa ba a samu gujiyan nan ba da na yi kuka wallahi ta baki da Danejo ta yi da bata gane kan zancen ta ba ta ce sallan dai ki ja mana masifa ne yanzu wannan mijin naki na ganin ki kina cin abu a titi zai ta mana tijara karshe ya kira ɗaya masifaffen da ke wata ƙasa ya sanar da shi shi shikenan sai su ce ba mu ba sake tafiya ko koyan girkin kuma wallahi ni dai ba zan hannu ba sai dai in ke tunda ina karuwa sosai dariya ke lambata ita ce ai ni ma ba zan hakuran ba don kwana za mu yi muna buga rigima a cikin gidan karshe da kanshi zai kira Hamma Khalid ya ce ya bani hakuri sannan mu ci gaba da tafiyar Danejo da ke kallon Malika da ke gabansu kuma nesa da su bata san ta santa ba amma dai yanayin shigarta ya kuma da kuma tsayuwarta tana kuma kallon su yasa ita ma take kallon ta kamar mai jiran su iso gare ta ke lambu matan da ta hango ta ta gane matar can masifaffiya da a wancan daren ta so shaƙe ta amma jarababben mijinta kuma gwarzanta ya hana ta ta hanyar falla mata marukan da suka saka ta shiga hankalinta karasowa suka yi suna tafi suna hirar su. yanda suka raba ta za su wuce ya sa malika tunzura ta sha ko wuyan hijabin ke lambo cike da bala'i ta ce ke baki san ke nake jira a nan ba ne tare suka tsaya suka zuba mata idanu duk da gabanta na faduwa amma a ganinta me ya hada ta da matar dan haka ke lambo ta bi ta da wani dan iskan kallo sama da kasa ta yatsa baki ta ce oh Allah Ture hannun Malika ta yi daga kafaɗarta sannan ta gyara tsayuwar, ta ce ina jinki. Allah ya sa abu ne mai muhimmanci. Ita ma gyara tsayuwa ta yi ta rungume hannayen ta ce magana na zo mu yi da ke akan Najib. Wani shaƙiyin murmushi ke lamba ta yi ta sake gyara tsayuwa ta ce oh na kenan lafiya? A hasale Malika ta ce kin ga ba shashanci na zo na ji ba. Ina so ki faɗa min me kike da bukata a rayuwar nan. Ni zan baki amma da sharaɗin zaki rabu da Najib. Najib nawa ne ni kaɗai da shi na fara tarayya kuma shi na fara so a rayuwata sannan Najib shi ya fara saka ni a harkar bariki don haka rabuwa da shi ba abu ne mai sauki a gare ni ba shi yasa nake so ki rabu da shi kuma zan baki duk abin da kike so na wasu dakiku ke lambu ta zuba mata idanu tana kallonta murmushi ta yi tana girgiza kai ta ce amma gaskiya kin ba da mata ai ban taɓa tunanin baki da hankali ba a yanda na hango ki ashe ke mahaukaciya ce kuma ballagaza duk da ta kai ƙarshe amma yunkurin da malika ta yi na ɗaga hannu za ta mare ta yasa ta yi saurin rufe baki rufe bakin ɗaga hannu ta yi da niyyar tara marin amma sai danejo da take jin jikinta har tsima yake ta rike hannun malika cas a cikin hannunta sannan suna kallon juna a hankali ta saki hannun nata fuskarta a haɗe ta ce za ki iya ba ta biliyan ɗari za iya ba biliyan ɗari ɗari biyu fa rabin duniya ko kuma zaki ko kuma zaki iya bata farin cikin da take ji ne idan tana tare da shi sai kuma ta kalle ta sama da kasa ta ce barikin da ya jaki a cikin matsayin shi na ɗa namiji ya fahimci ba hanya ce mai bullewa ba shi yasa ya fita ya barki a cikinta me hana ki ma me hana ki ma kanki karatun ta nutsu ke ma ki fita kenan kenan tunda ke baki fita ba shi ma dole ya zauna a ciki gyara tsayuwa ta yi ta ce kin ga malama matsalar ki ce da shi wannan ba ta shafe ta ba kar ki sake tunkarar da magana makamanciyar wannan domin Najib uban ƴaƴanta ne kallon ke lamba ta yi ta ce mu je addakele Allah sarki wannan kenan to sanadin da Nejo mai taron fada duka duka anan zan dakata sai mun haɗu da ku a kashi na gaba don jin yadda za ta kaya a sai labarin ma da saura mm, mu haɗe a kashi na gaba kawai Da suna Allah mai rama mai jin ƙai. Littafin carbin Ƙwai, kashi na arba'in da tara. To masu warare na kamar yadda na alkawaranta muku kawo muku ci gaban labarin nan insha Allahu. To Allah ya yi an samu don haka sai kuma ɗaura daga inda muka tsaya ko kuma mu ɗan koma baya kaɗan don tunatarwa. Kamar wanda ya zage ta sai kuwa ta sake fashewa da kuka ta juya da gudu ta nufi bangaren ke lambu. Abbas da ya ga haka da sauri ya taho ya shiga motar suka fita a gidan Bello na ɗaga musu hannu da mishi fatan a sauka lafiya. Allah sarki wannan kenan sai kuma ɗaura kai tsaye.